saƙon da muke so wancan ɗan bayani da muka yi na muku misali da irin na Najeriya dan mu nuna muku yadda idan me akwai yake rena mara akwai ko ba dan wai kowane dan Najeriya haka yake ba in ma da Niger in ce ta samu wancan matsayin kila da haka za ta yi to amma dai ba ita ba ta samu waccan ta samu yau idan ka ɗauka ɗan Najeriya da yake zawwa Niger ya kusa kai dan Nijar inda ke zuwa Najeriya a yau wanda yau dai da kanshi zai tashi ya sa kayan shi a mota ta Najeriya nema to wanda zai taso daga Najeriya to Nijar nema yau na Najeriya ya fi yawa akan na Nijar haka ne ko ba haka bane ban ce maka wanda suka je da suka yi zaman su saboda abin yayi ya juya sai dai bambanci da nake so ku fahimta ana babu akwai bambanci tsakankanin zuwan 'yan Nijar Najeriya da zuwan 'yan Najeriya Nijar. Mu 'yan Nijar da muke zuwa Najeriya galiban daga karkara ne, kan ga ɗangarin da magaran, ɗangarin maraɗi, dosa, ɗangarin agadas goma. To sai ka samu ɗan karkarar da idan shi bai taɓa ganin sauran baini da rufin kwano ba, ah. sai dai shiga Najeriya. Kuma bai yi ba boko bai da arabi. kaga duk tabar gazar da ya bahaushe ne kawai in ba barbare ne ba barbare ne kawai in bai lace ne bai lace ne kawai in ba are ne tsuran ba are ne haka ne ko ba ka bane in ba gobiri ne tsuran ba gobiri ne in ba katsina ne ba katsinan shi ne kawai da ya je kila kudin mota ma hede ci karo ci karo idan sani da ya tarda anan suke saya mishi kai na gafara mahaukaci da sahi ka tan gafara mahaukaci yariya ta dauke da wannan kayan abin ta ce goce ki yariya gaba ku ci ka kadi to irin wannan abinci wanda ake kasawa dala 40 40 wake da shinkafa da yajin sahari man ya ji bai dole ka sauka shine talaka suke ci go leburori ayyukan da muke yi ayyuka ne na kaskanci babu ayyukan da yake nuna me wanda ya san abin da yake zai yi shi da Allah wannan aikin ya kamata a ce wani dan adam har ya kalli me gadi mai wanke tuhar da aka sa ya goge a bashi kuɗi haka kalle shi a matsayin mai karya tattalin arzikin ƙasa ba ku kalli ba ƙwarori da suka zo da ilimin sana'a daga beirut suka shiga bankunan ku aka ba su ramce suka buɗe kamfanoni tare da ku suka saci kuɗin suka koma singapore suka ajiye kuɗin suka kashe kamfanonin su su kashe ba a tattalin arziki suke ɗaukan miliyoyi suka hau motar da kuma irin ta kuke hawa suka yi ginin da irin shi kuka yi suka kawo muku silima hatta da bindigogi na ta'addanci ƙwarorin nan su aka kama masu kansu da ƙwayoyi dan kawai shi ya zo da kuɗi ya yi lakwal ya gama university ya zo daga shigowar shi da fasfot ɗin shi ya je wurin migration ina son izinin zama shi yana da izini wannan takardar ta fifita maka wanda aka aihe ku tare wanda kafin a yi Najeriya kan a yi Nijar kuke tare takardar da aka yi ta alwitar tamar ita ce ta yi ta kaga wannan rishin tunani irin nawa irin na mutum yana da wadata to a yau mu wanda suke shigo mu Nijar magina ne wanda ƙwarewar ginin su ta yi ƙwarewar maginanmu. kaga su ne za su yi ma'amala kai tsaye da honorable da yake da kuɗi za a mai gida ana rama za a mishi gida ya sayi karan da kyan miliyan ɗaya ana buga mishi bahu biyu an shekara takwas wannan sun mishi gini a'a wanda za a sa ma gidan gaba daya a raka tunanin to in aka yi a ɗauko kan metir biyar injiniya yana gwadawa ana to shi ke da wane iya irin su ne ba da masu aikin wayarin ɗin wutar da suka kware wanda manyan motoci electronic na zamani wani bai iya taba su sai su da Allah da teloli wanda suka kware yau in akwai tela to kafin ya samu riga ɗaya bako ya samu ɗari kun taba jin dan Niger ya daga baki ya ce sun zo sun kashe musu wani abinda muka dauka yan uwanmu ne mu ba mu ma gane yan Najeriya ne sai in kai ka to wannan abin yin shiru da bakin mu ba su wurin zama mu ba su mu'amala ma kyakkyawa kama musu walakanci da gwamnati da talakawa ita ce za ta dore tattalin arzikin mu da ci gaban mu abinda suka yi wanda suka samu da kuɗi ya hina mu muna yin wancan can za mu koma ka ku dauka in mun wulakanta su za mu ci nasara Ƙasa za ta ida komawa har talauciya amma yanzu kun ga Allah ya ka mana abin da isansun da suke takama akwai shi zinaran akwai ta kuma mu muna da iranin da basu muna da dabbobi da basu idan kana kama ka kawo telam da bahun masara 200 da ta koma sai maka sa mata rago 500 da ta koma lalle ko wanda ya ci rago ya fi wanda ya ci masara ko wanda ya baka naman rago mai mai ya fi wanda ya baka tuwon masara ko min me shi to da haka mu da su yan uwa ne kar mu ɗauki rudin duniya ɗauke mu wannan shine sako na